jama'a masu kallon mu da sauraronmu kai tsaye muna muku barka da warhaka da barka da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci muna tare da ɗaya daga cikin shehunan malumanmu a shek a sani rabiu alkanawi wanda shek a ba ma cewa komai a kan cewa mu yi bayani a kan shi ko kuma wani abu wanda zai sa a gane waye ne bayanin ma zai nuna kamar ma ba mu da kan gado yanzu ka zo kana bayani wane ne alkalin ko kana bayani ya nuna cewa akwai dan matsala a tattare da kai ko wani naƙasu a idan masu kallon mu da sauraron mu ba su manta ba akwai maudu'in da malam yake yi mana karatu a kowane lokaci a ranar juma'a kowane juma'a mai kamar irin wannan rana ta yau a wannan ina ga shine zaman mu na biyar a wannan maudu'in na su malaman dariƙa a ma'aunin ibn taimiyya a wannan shine maudu'in da malam zai yi mana karatu a kai kuma a kan shi ya dau wasu lokuta a baya yana yi mana karatu wanda za mu yi karatu na wani lokaci kamar yadda muka saba daga bisani kuma masu kallon mu da sauraron mu mu meka abin magana zuwa gare ku domin idan kuna da abin faɗa ku shigo ku faɗa mu kuma dasa aya insha Allah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 Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu ikon binta a duk inda take a gurin kowa take Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata a duk inda take a gurin kowa take yan uwa a gurguje kamar yadda kuka ji ni tare da malam Abu Ja'far da kuma sauran yan uwa waɗanda muke tare da su wannan karatu yau shine halka na biyar cikin wannan karatu mai dogon zango shine malamin ɗariƙa shehunai kenan a ma'aunin shekul islam ibn taimiyya wanda mukan ƙara maimaitawa ko da yaushe akai akai duk sanda muka zo live mukan faɗi cewa ba mu muka zaɓi ibn taimiyya ma'auna shi da malaman ɗariƙa ba su da karan kansu ɗaliban suke aunawa mun zo muna yi sai su ce ai ibn taimiyya yana tare da su na taɓa jin Prof Ibrahim Makari yana faɗin abubuwa ya ce ai duk cikin waɗanda suke rikici da sufaye cikin malama manya-manya ya ce akwai bijimin malami shekul islam ibn taimiyya amma ya ce dai shehu tijjani ya ce dai shehu tijjani bai zo kafin ibn taimiyya ba ne wai amma da a ce shehu tijjani ya zo kafin ibn taimiya to da ibn taimiya zai yabe shi kamar yadda ya yabi irin su sheikh abdulkadir jilani albagadadi to kaga tunda su ne suka zaɓe shi to da shi za mu yi musu alƙalancin rannan karatun da ya gabata mun yi ne akan ma'iyya cewa Allah yana tare da bayi da iliminsa a duk inda suke a kowane guri suke Allah ya daidaita a saman al'arshi can saman sammai muka kawo kuma magana ta al'imam al-qurtubi cikin tafsirinsa can cikin suratun nisa'i cikin faɗin Allah ya minan nasi wala ya staghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al wanda a cikin wannan ayar lokacin da imamul kurtubi ya zo fassara wa huwa ma'ahum dinnan sai ce ai bil ilmi war ru'yati was sam'i yace haza qawlu ahli sunnati yace wa qalat al jahmiyya wal qadariyya wal mu'tazila huwa bi kulli makanin tamassukan bi hadhihi al ayati wa ma kana mislaha wanda dai daga ƙarshe muka yi bayani aƙida ta shekul islam ibn taimiyya allah baya cakuɗa da bayi babu wani abu na zatin allah cikin halitta kakaf haka kuma cikin zatin allah babu wani abu na halitta kakaf allah ya rabu da bayi wanda muka kawo kuma magana ta shehu tijjani wacce ta saɓawa ahal sunna kamar yadda imamul qurtubi yi wannan batu ya ce Allah yana tare da bayi da iliminsa ya ce wannan shine magana ta ahal sunna ya kawo 'yansu 'yan bida'a irin su jahamiyya da ƙadariya da mu'tazila su ne suke cewa Allah yana ko'ina da zatinsa ba ahal sunna ba in ji imamul qurtubi muka kawo shehu tijjani da ya zo ya ce faɗin Allah cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum yace fahiya ma'iyatu zati yace wa huwa subhanahu ma'a kulli shay'in bi zati yace ai da Allah yace yana tare da su wannan ma'iyya ma'iya ce zatiya yace shi din Allah yana tare da kowane abu da zatinsa wanda wannan muka auna da zantukan ibnu taymiya da yake cewa sam ba wani abu na zatin Allah cikin halitta haka kuma babu wani abu na halitta cikin zatin Allah mun kawo zantuka na Sheikhul Islam Ibn taymiya cikin Majmu'ul Fatawa ba zan iya kididdige su ba saboda yawan su kuma su ma ba mun kawo bane an gane gaba ɗayan su mun kawo wani bangare ne saboda lokaci muka tsaya to yau wani ma'auni za mu ƙara aunawa malam abu ja'far ahli sunna Allah ya yi musu wani baiwa hmm. Shi ne su sun ɗauko zantukan magabata idan muka ce magabata shine as-salafus salih su ne wa'annan al-qurunul sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina wa'annan su ne as-salafus salih to bai wanda Allah ya wa ahlus sunna shine malaman su sun kalli matafiya na wa'annan magabata sai suka tsarawa ɗalibai ƙa'idodi waɗanda suke kan tafarkin magabata ɗin ko waɗanda za su zo su nemi ina tafarkin magabata ɗin a nuna musu sai suka yi musu wa'yansu ƙa'idodi wanda wa'yannan ƙa'idodin a shi ne muke tafiya amma su kuma 'yan ɗariƙa za mu duba da ma'aunin shekul islam ibn taimiyya ɗin shin shehunansu suna kan wa'yannan ƙa'idodin ko ba sa kan wa'yannan ƙa'idodin za mu karanto abubuwa sa'annan su zo su ba mu labari ko su ba mu amsa wayannan ka'idodi shine ahlus sunna suna da wayansu ka'ida dangane da tauhidul asma'i was sifat dangane da tauhidi gurin kaɗai ta Allah bisa sunayensa shi kaɗai yake haka kaɗai ta Allah abin da ya shafi siffofinsa shi shi kaɗai ne mai wannan suffofin wanda ƙa'ida na sunna shine ba sa riga malam masallaci su tabbatar wa Allah abin da Allah bai tabbatar wa kansa ba ba sa haka suna ma da ka'ida wanda al'allama usaimin ya faɗe shi a cikin alƙawa'idul musla shine asma'ullahi ta'ala tasbutu bil aqli innama tasbutu bil shar'i sunayen Allah gaba ɗaya tauƙifiya ne yanda Allah ya ce haka ake cewa in Allah bai ce ba ba a faɗi in Allah bai ce ba ba a faɗi ba ka zama kawai ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka da wahayi na shaidan ka ce ai kaza sunan Allah ne ko ai kaza siffar Allah ce saboda a tunaninka tana da kyau baka haka amrun ne tauqifi wanda la madkhala lil uquli fihi ba a shigar da hankali a cikinsa yana nufin gurin tabbatar da shi amma bayan ya tabbata ai daman ai al'aqalul sarih la yukhalifu nassan sahihan dama lafiyayyen hankali ai baya sabawa lafiyayyen nassi wanda ya inganta to amma ba ka sa ka yi ma jagoranci ka ce ai suna kaza sunan Allah ne ai siffa kaza siffar Allah ce ahli sunna ba sa yi shi yasa zan dan karanta kaɗan sannan mu shiga cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya gaya mana ƙa'idodi na ahli sunna cikin wannan batu dangane da sunayen Allah da siffofinsa bayan mun gama da na shehul islam ibn taimiyya nan kuma sai mu je mu ji na su shehu tijjani kuma yaya suka ɗau Allah yaya suke ganin Allah wannan littafi da zan karanto sunansa al-mu'taqad as al-wajib ala kulli muslim i'tiqadu aqida kyakkyawa abun udurcewa kyakkyawa wanda wajibi ne akan dukkanin musulmi ya ƙudurci a cikin wannan littafi ya kawo ƙa'idodin kamar haka zan karanto su sardan sannan sai mu koma mu ji abin da ibnu taimiyya zai faɗi shi ma sannan sai mu auna da littattafai na maliman ɗariƙa abin da malam yake cewa a cikin wayannan ƙa'idodin na sunayen Allah da siffofin Allah in muka duba gashi shafi na sha ɗaya ya ce almu'taqadus sahihu ya ce abin ƙudurcewa ingatacce ko ka ce aƙida ingatacciya fi tauhidil asma'i was sifati cikin tauhidin sunayen Allah da siffofin Allah ce, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a yace yana daga aƙida ƙuduri na ahli sunna duka shine annahum cewa su ahli sunna yusbituna lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsihi suna tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa haka ahli suke wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam haka suna tabbatar wa Allah abinda manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da shi min al-asma'il husna na daga sunaye mafiya kyawu al-husna ismu tafdil ne ala wannan fu'ula an gane min asmail husna na daga sunaye mafiya kyawu wasifatil ula da kuma siffofi madaukaka aka ahli sunna suke tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa na wayannan sunaye mafiya kyawu da wayannan siffofi masu ɗaukaka. haka ahli sunna suke tabbatar wa Allah abin da manzon Allah tsira da aminci na Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar wa Allah din na daga sunaye mafiya kyawu da siffofi madaukaka yace la ya tajawazuna alqur'ana yace su ahli sunna ba sa ketare alqur'ani Allah bai ce ba su ce yace wal hadisa sabita hakan nan ba sa ketare hadisi tabbatacce da ya inganta an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangane da annabi Muhammad sallama wannan hadisin ya zo daga gare shi ba sa ƙetarewa haka ba sa ƙetare alƙur'ani su riga malam masallaci kaga daidai da faɗin Allah ya ayyuhal amanu la tuqaddimu bayna yadayhi Allahi wa rasulihi kenan yace yusbituna alfaz zalika yace su ahli sunna suna tabbatar da lafazan hakan na alƙur'anin da kuma hadisan sai ce wa ya'lamuna ma'anaha sa'annan suna sanin ma'anonin wannan alfaz din idan an ce yadu hannu kenan ake nufi sun san ma'anarsa fi lisanil arab cikin yare na larabci allazi nazala bihi alquran wanda alqur'ani ya sauka da wannan yaren na larabci qur'anun ne arabiyyun littafi ne balarabe yace suna tabbatar da wa'annan lafizan kuma suna sanin ma'anar wannan lafizan a yaren larabci wanda da shi alkur'ani ya sauka Ya ce, yace wa yufawwiduna alkayfiyata lillahi ta'ala sa'annan sukan fawwala sukan miƙa sukan sallama kaifiyar yanda abin yake wa Allah maɗaukaki idan an ce yadu sun san ma'anarsa shine hannu amma yaya yake suna miƙa wa Allah wannan an gane shi shine wayu fawwiduna kaifiyata lillahi ta'ala suna fawwala suna sallama suna miƙa kaifiyar yanda abin yake wa Allah maɗaukaki Ya ce da annallaha ta'ala kama an tambaye shi saboda me yasa kuke miƙa kaifiyar yanda abin yake wa Allah maɗaukaki sai ce li annallaha ta'ala yace saboda shi Allah maɗaukaki kad ikhtassa biha shi yake banta da sanin wannan kaifiyar shi yake banta da ita shi kadai ya santa kai ma falam yutle alaiha ahadan min albashari Allah bai tsinka yadda wani daga cikin ƴan adam ga wannan kaifiyar ba ba wanda Allah ya sanar da yanda kaifiyar siffarsa take bai sanar da kowa ba malam yace fahum su ahlus sunna yantaliquna fi yace suna tafiya cikin wannan babin mai hatsari yana da hatsari dan yanzu ka kamanta Allah da bawa yanzu ka kasance cikin mujassima ko kuma mushabbiha shi yasa yace fahum su ahlus sunna yantaliquna fi hadha babil bab suna tafiya cikin wannan babin mai hatsari min ususin shar'iyyatin sabitatin ta waɗansu ƙa'idodi na shari'a tabbatattu ya ce mallazi duk wanda ya lazimci waɗannan ƙa'idodin salima minalin hirafi to ya kubuta daga karkacewa shi yasa na cewa to ahli sunna Allah ya yi musu wani baiwa wanda malumansu sun shimfiɗa musu ƙa'idodi dangane da sunayen Allah da siffofin Allah ta hanyar duba wace hanya magabata a salafu salih suka bi suka yi ƙoƙarin ɗora kuma ɗalibansu a kai mabiyansu a kai shi yasa na ce Allah ya yi mana baiwa shi yasa malam ya ce su ɗin suna tafiya cikin wannan babin mai hatsari ta wa'insu ƙa'idodi na shari'a tabbatattu yace man lazima duk wanda ya lazimci wa'annan ƙa'idodin, salima zai kubuta minalin hirafi daga karkacewa sai malam yace awwalu zalika ɗaya daga cikin wa'annan ƙa'idodin shine isbatu ma asbata wallahu li nafsi yace tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ko kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da shi wannan abu malam yace duna ziyadatin aw nuqsanin duna ziyadatin ba tare da ƙari ba eh waya ƙifa inda amrihi kenan ba tare da ƙari ba duna ziyadatin ba banda ƙari ba sa ƙarawa aw nuqsanin ko kuma su rage saboda aqida ce wasatiyya malam kama an tambaye shi me yasa haka ake tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa sai ce li annahu saboda lamarin la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsihi saboda babu wani kowaye wanda ya fi Allah sanin kansa ai Allah shi ya tabbatarwa kansa to ai ba wani wanda ya kai Allah sanin kansa sai ya ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukacin ya faɗi cikin suratul baqara aya ta ɗari da arba'in Allah ya ce kul a antum a'lamu amilla kul ka gaya musu ya annabi Muhammad a antum a'lamu shin ku ne mafiya sani amilla ko dai Allah Allah ne mafi sani to da haka in Allah ya ce kaza shi ya fi kowa sanin yanda yake to shi ya ce yana da kaza ɗin da haka sai a tabbatar masa da shi sai ya ce wala ahada hakan nan babu wani ɗaya a'lamu billahi wanda ya fi kowa sanin Allah ba'adallahi bayan Allah ɗin min rasulillahi fiye da manzan Allah babu wani duk cikin bayi kuma wanda ya san Allah fiye da yanda Allah sallama ya san Allah sai ce ƙala ta'ala Allah ya ce wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayin yuha yace baya furici game da san zuciya face shi abin da ya fani wahayi ne ake yi masa wahayi an gane Allah ne ke gaya masa shi yasa to in ya faɗi za a tabbatar wa da Allah sallallahu alaihi wa sallam shafi na goma sha biyu malam ya ce Sani na biyu daga cikin wannan ƙa'idodin tanzihullahi ta'ala an mushaba'atil makhluqati fi sifati yace tanzihullahi ta'ala tsarkake Allah maɗaukaki an mushaba'atil makhluqati gabarin kamanceceniya da ababen da ya halitta baya kama da su fi sifati a cikin siffofinsa baya kama da su malam yace qala ta'ala saboda Allah ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ya ce babu wani abu irin irin Allah babu irin irinsa ma babu ballantana kuma irinsa saboda dangane da malima na usulul fiqh an gane suna da mas'alar da suke tattaunawa shine al-majaz wal haqiqa to a cikin wa'anda suka yi taqsimul lugha cewa akwai haqiqa akwai majaz daga cikin aqsamul majaz da suke faɗi akwai al-majazu bi ziyadati akwai al-majazu bin naqsi akwai al-majazu bin naƙali akwai almajazu a arati. to wannan suka ce daga cikin wannan faɗin Allah laisa ka mislihi ɗin nan, an gane laisa ka mislihi shai'un suka ce wannan yana daga cikin aqsamul majazi bi ziyadati suka ce saboda wannan kafin ɗin suka ce a ma'ana dai har ƙarshe don in kai mu ƙarshe kada in yi mana wani surutu abin da suke cewa a nan shine wannan kafin ɗin nan da ka gani yana ɗaukan ma'anan misilu ne kafin tashbihi ɗin nan yana ɗaukan ma'anan mislu ne kuma ga korewa Allah ya kora tashbihin Allah ya ce laisa ka shaikun. shay'un ka ga wannan akwai ƙarfafawa a ibara saboda laisa yana daga cikin hurufin nafi sa'an nan shay'un ɗin nan kuma na kira ne laisa ka mislihi shay'un kuma suna da ƙa'ida cewa an na kira tufi siyaƙin nafi tufi umum ko kuma ta'ummu na kira a cikin siyaƙi na korewa yana fa'idantar da gamewa ne wannan ta nan farko kenan daidai gabar sannan mu koma a cikin aksamul majazi bi ziyadati abin da suke cewa nan suke cewa wannan kafin din yana ɗaukan ma'anan mislu ne an gane wato in ka lura a cikin ayar suka ce mislu guda biyu ce wannan kafin din da ma'anan mislu take an gane a makwafin mislu take ita kafin tashbi din laisa ka ka mislihi an gane laisa ka asalin zancen suka ce laisa misla mislihi shay'un ne laisa misla mislihi shay'un wato babu wani abu irin irinsa kaga irin irinsa babu kaga ya kai mutuƙa gurin balaga gurin korewa wato irin irinsa ma babu to kaga min babu aula a rasa irinsa ma saboda irin irinsa ma babu ballantana kuma irinsa ƙiyasul aulawi kenan to shi yasa wannan ayar akwai ƙarfafawa gurin kore kamanceceniyar Allah da bayi ta yadda muka faɗi ta hanyar akwai na fi siyaqin nafi tufidul sa'annan a cikin aksamul majazi bi ziyadati yadda suka zo in suka tattara natijar da suke fitar da shi cikin wannan ayar shine kafin ɗin nan a maimakon mislu take to kenan mislu guda biyu ce cikin ayan nan ma'anar aya shine laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irin Allah to kaga ballantana irinsa shi yasa ka'ida ta bi shine tsarkake Allah tanzihullahi ta'ala an mushaba'atil makhluqat fi sifati tsarkake Allah gabarin kamanceceniya da ababen da ya halitta cikin siffofinsa kakab sannan malam yace wa qala ta'ala Allah da ya ƙara faɗi Ya yace walam yakul lahu kufuwan ahad nan ma kaga akwai annakiratu fi siyaqin nafi saboda lam tana daga cikin hurufin nafi kuma tana daga cikin hurufin jazmi kaga walam kaga yakun wannan majzumin ne bilam wannan ta farko sa'annan ba shi bane abin in ka koma a can akwai na kira har guda biyu ahadun din nan na kira ne hakan nan kuma kufuwan ɗin nan na kira ne to sai Allah ya ce walam ya kullahu kufuwan ahadun ma'anarsa shine ba wani kowa ne ne komai matsayinsa komai girmansa komai darajarsa ba wani da ya kasance tamkar Allah babu shi ko kaka kufu ɗin nan yake ko kaka ahadin din nan yake tobe zaman to tamkar Allah ba kaga daga cikin dalilan da malam ya kawo bisa wannan ka'ida ta bi tanzihullahi ta'ala kenan an mushaba'atul makhluqat fi sifati sai as-salisu malam yace na uku shine adamu muhawalati idraki kayfiyati sifati rashin yunƙuri, na sai ka gano yanda siffar Allah din take ba a ba a haka yace qala ta'ala saboda Allah yace wala yuhituna bihi ilma Allah ya katange bayi yace ba su kewaye da sanin Allah ba shi yasa kakka wahal da kanka sai dai ka bata sai dai ka bata ka gano yanda Allah yake haƙiƙanin zatin Allah kai fiyar yanda siffofin Allah take ba za ka iya ba saboda wala yuhituna bihi ilma to kan ma ka wahal da kanka shine adamu muhawalati idraki kaifiyati sifatihi kenan yace wa qala ta'ala Allah kuma yace al ta'lamu lahu samiyya wannan kenan an gane hal ta'lamu lahu samiyya sai yace fa min sifatihi ta'ala yace yana daga siffofin Allah madaukaki ma nasallahu ta'ala alaihi bi qawli abinda Allah ya nassanta gare shi da fadin sa ar 'ala al stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi. malam ya ce, fi mawadi'a amin alƙur'ani, Allah ya nassanta irin wannan aya cikin gurare daga littafinsa mai tsarki Alƙur'ani, sai yace fa yustafadu minha sai a fahimta a fa'idanta daga wannan ayar cewa akwai isbatustiwa illahi alal arshi akwai tabbatar da daidaituwar Allah akan al'arshi istiwa'an haƙiƙiyan an gane istiwa'an haƙiƙiyan istiwa'i na haƙiƙa ba majazi ba ne, ba khayal bane an gane ba khayal shi shine ma la wujuda lau. kawai khayal ne tasawuri ne a'a ba haka ba ne. haka yake a haƙiƙa Ta nan tanan ji waɗansu jahilai irin yaran prop amma mun musu gyara yanzu sun gyara in ya zo kalmar fassarar haƙiƙatan, sai ce wai ai irin nama ake nufi wannan jahilci ne da wawanci da hauka da rashin fahimtar addini da rashin sanin inda karatu ma ya sa gaba to amma da muka gyara masa ya koma yana cewa in muka ce hakikatan dinnan kishiyar majazi ne nan bayan mun gyara masa kuma to shi yasa an haƙiƙiyan an gane istiwa'i wanda akwai shi ba khayal bane a haƙiƙa dan kada ka zamanto cikin jahamiyya Jami'a suna cewa a'a ai ba ma al'arshin na Allah ya daidaita akan al'arshi wani abu kawai Allah ya halitta sai ya ambace shi da al'arshi amma babu shi saboda suna so ne su kore istiwa in Allah gaba ɗaya shi yasa to su a wajen su khayal ne majazi ne an gane shi yasa to mu muna saba mu sai mu ce istiwa'an haqiqiyyan haka kuma magabata suke faɗi yace na arifu ma'anahu yace muna sanin ma'anarsa shine daidaito yace wa naj'alu kayfiyatahu sa'annan kuma muna jayiltar yanda istiwa'in Allah yake alamu? a'a na arifu ma'anahu muna sanin ma'anarsa daidaito shine ma'anarsa wa naj'alu kaifiyatahu kuma muna jahiltar yanda yake kaifiyarsa yaya Allah ya daidaita mun jahilta ba mu da masaniya ba mu da masaniya anan to wannan shine to mu koma ibnu taymiya shekul islam ya ƙara faɗaɗa mana abin gashi cikin littafin nan al al-aqidatul wasitiyya an gane in ka zo daga farkon littafin al al-aqidatul wasitiyya bayan ya gama godiya wa Allah alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida ibnu taymiya kenan sai yake cewa yace i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'a yace ƙudiri ko ka ce aƙida na tawaga wacce take marabauciya za ta rabauta gobe alkiyama kuma a bar taimako har izuwa tsayuwar tashin alkiyama yace su ne ahli sunna wal jama'a yace gashi wannan aqida su ne shine al-imanu billahi imani da Allah wa mala'ikatihi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littattafan Allah wa rusulihi imani da manzannin Allah wal ba'si ba'da mauti imani da tashi bayan mutuwa ranar alkiyama kenan wal imani bil qadari da imani da kaddara khairihi wa sharri yace alkhairin sa da sharrin sa ibnu ya ci gaba da bayani shekul islam ibnu timiya ya ci gaba da bayani sai ce wa minal imani billahi yace yana daga cikin imani da Allah fa bi ma wasa fa bihi nafsahu fi Ya ce imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin littafinsa Ya yace wa fa hu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa hakan yana daga cikin imani da Allah imani da abin da manzon Allah annabi Muhammad ya siffanta Allah da shi Ya ce min ta taharifin ba tare da canjawa ba Allah ya ce kaza ka canja lafazi ko ka canja ma'ana ma'anarsa da aka sani ka ce ai ba haka ne fassararsa ba ka canja wa Allah Ali suna ba sa yi Shi ne min ta taharifin ko su canja lafazin ba sa yi min ta taharifin ba tare da canjawa ba wala ta'atilin ko kuma musawa Allah ya ce yana da shi su ce a'a ba ka da shi ibn taymiya ce ba sa aka wa min ghairi takyifin ba tare da kayyafawa ba me takyif shine zikiru kaifiyatu sifati ambatan yanda siffar take an gane ba sa yi ahli sunna in suka ce Allah ya daidaita bura su ce ga yanda ya daidaita ba ba sa haka kawai za su fassara ne Allah ya daidaita akan al'arshi su yi gaba yaya ya daidaita a'a ba sa faɗi shine min ghairi takyifin sa'annan wala tamsilin ibnu taymiya ya ƙara faɗi yake cewa sa'annan ba tare da wato sun yi tamsili ba tamsili shine ka kamanta da na bayi ba sa kamantawa kaga min ghairi takyifin wala tamsilin wato zaka ga kalmomi eh, kalmomi ne guda biyu kamar iri ɗaya ne amma suna da bambanci an gane za ka ga tamsil takyifi ne wa ziyada an gane tamsili takyifi ne wa ziyada kuma saboda tamsil shine ka misalta ka ce irin ta bayi an gane ka ce irin ta bayi Allah yana da hannu ka ce irin na bayi ka kayi tamsili kenan ka misalta shi da na wani cikin halittu to ahlus sunna ba sa tamsili an gane shi kuma takyifi shine ka faɗi yadda siffar take to kaga tamsili takyifi ne wa ziyada saboda ba za ka kamanta da na bayi ba ai sai ka san yadda yanayin na Allah ɗin yake aiko sa'an nan ma har za ka ce yana kama ma da na bayin kaga akwai bambanci an gane shi yasa suke cewa ba dukkanin ba ne yake masili. an gane amma dukkanin mu kayyafi ne an gane ba dukkanin wanda ya kayyafa Allah ba ne sannan kuma ai ya musalta Allah ɗin ma da bayi a amma duk wanda ya musalta Allah da bayi to ya kayyafa ne sa'annan kuma ya ƙara musalta shi da bayi to ahlus sunna duk ba sa yi guda biyu min ghairi takyifin ba tare da sun kayyafa yanda yanayin siffar Allah take ba wala tamsilin haka ba tare da sun kamanta da na bayi ba in ji ibn taimiyya ibn taimiya ya ci gaba da bayani ya ce bal yu'minuna bari dai su ahlus sunnan nan suna imani bi anna Allah ta'ala da cewa Allah madaukaki laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ayat da muka janyo dazu cewa babu wani abu irin irin sa babu shi shi mai ji ne kuma mai gani ne ibn taimiya ya ce fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu su ahlus sunna ba sa kore wa Allah abin da Allah ya siffanta kansa da shi ba sa kore masa tunda ai shi ya faɗi karyata shi za su yi ba za su karyata shi ba yasa ba sa korewa sa'annan yace wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i ba sa canja kalma gabarun gurinta an gane ma'anarta shine kaza sai su ɗauke ta daga wannan gurin nata su tafi su kai ta wani waje ba sa yi su suna barin kalman ne a wajen da aka santa a ma'ana cewa ma'anarta kaza ba sa cewa yadu su ce kudura ba sa yi an gane haka kuma a wajen fassara ba sa cewa yadu su ce ai wani abu ake nufi a'a yadu hannu ake nufi shine wala yuharrifuna al-kalima Amma, mawadi'i ba sa musanya kalmomi ga barin guraren su ba sa yi sai ce wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati yace ba sa ilhadi su kukkutsa ko su kara wa Allah ko su rage wa Allah ba sa yi cikin sunayen Allah da ayoyinsa ya ƙara cewa wala yumassiluna sifati bi sifati khalqihi ibnu taymiya yace su ahli sunna ba sa musalta siffofi na Allah da siffofin halittarsa ba sa kamantawa kai yace kai li'annahu kama an tambayi ibnu taymiya me yasa ba kwai wa Allah haka ku musalta shi da halittarsa sai ce li annahu saboda shi Allah tsarkakakke la samiyya lahu yace ba shi da mai kama da shi wala kufuwa lahu yace kai ba shi da tamka shi ai wala nidda lahu yace kai ba shi da kini ai shi shi yasa ba ma musaltawa saboda Allah ba shi da tamka babu wanda yake kama da shi din ballantana ka ce gashi yayi kama da shi to babu ne ai babu irinsa ballantana ma ka ce ai kaza wai um, to babu ne yace wala nidda kai sai yace wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala ibnu taymiya yace ba a kiyasta Allah madaukaki an gane da halittarsa indi shekul islam ibnu taymiya duk da cewa akwai zantuka na na malima an gane sukan ce a babin Allah akan yi qiyasul aulawi an gane akan yi qiyasul aulawi menene qiyasul aulawi shine in ka ga wata siffa kyakkyawa to ta Allah ta fi ta kyau min babi aula ma ta Allah ta fi wannan kyau amma kuma baka san wannan ta Allah din ba saboda shi ta Allah ta fi ta kowa kyau duk yanda ka ka ga wata siffa ko wani abu wanda yake mai kyau na kamali na cika to in ka kiyasta da na Allah na Allah ya fi wannan nesa ba kusa ba shi yasa sukan ce akan yi qiyasul aulawi kamar yadda Allah yake faɗi walahul masalul a'ala kaga walahul masalul a'ala haka to kaga wannan shi yasa dai ibnu taymiya ce wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala ce ba a kiyasta Allah da halittarsa wanda Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka yace fa innahu subhanahu lalle shi Allah tsarkakakke a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah ya san kansa kuma ya san waninsa Allahu akbar yace wa asdaqu qilan kuma Allah ya fi kowa gaskiyar zance yace wa ahsanu hadisan kuma Allah ya fi kowa kyawun zance min khalqi fiye da halittarsa to kaga wannan ibnu taymiya kenan kaga ya ba mu ka'ida ba a kamanta Allah da bayi ba a faɗin yadda siffar Allah take duk da cewa kafin na tashi in ba a yi wasa ba a za za za a iya samun irin jahilan nan wanda suka gaji su na farko Allah isa nan wani ya shigo ka san su na farko gadan da suka yi gadan ƙarya gadin sharri wannan gadan sharri wai ibnu batuta ya shiga wai masallacin dimashq wai ya ga ibn taimiyya yana karanta wai hadisin nuzul wai sai ce wai Allah yana sakkowa wai sai ya sakko daga matattakala na wannan mimbarin wai sai ce kamar yadda nake sakkowa eh dangin masharranta kenan in suka faɗa haka sai sun faɗi na ɗan basu su likeji ne don wani ya zo ya faɗi a nan don ina so wani ya zo na bashi magani ne eh, to amma nan mun ji zancen ibnu taimiyya ba a kamanta Allah da bayi ba a misalta Allah da bayi ba a canja wa Allah abin da ya faɗi an gane ko ai wa Allah ta'awili ba a yi wannan shine ka'idan to kaga iyaka wannan zan iya ɗan tsayawa akwai wani magana cikin littafin at shi yasa sai wani ya zo ya ambaci kakansu wanda yawa ibnu taymiya sharri cewa ya ce Allah yana sakkowa kamar yadda yake sakkowa na ajiye wannan amala e, cikin littafin ibn taymiya at-tadmuriyya eh at-tadmuriyya na ajiye shi amala sai na samu wani jahili wanda ya kwashi jahilci na yaran prof in ya shigo sai in karanto wajen amma na ajiye shi yanzu to mu koma ka ji dai yanda ka'idan mu take to mu koma gurin su shehu tijjani mu ji eh gurin su shehu tijani ka ji mu nan ba a kamanta Allah da bayi ko ka ji mala Abuja Ja'far ko ka ji da kanka ba a kamanta Allah da bayi ba a misalta Allah da bayi babu inda wata siffa ta Allah ta dace da wata siffa ta bawa babu tsaya in dan ƙara mana wani abu cikin dai littafin at-tadburiya amma ba akan nuzul ba ba akan sakkowar Allah zan yi ai magana ba ba akan wannan zan magana ba shi wannan na aje shi amala amma mu koma cikin littafin at-tadmuriya din zan dan karanto wani guri wanda yana da alaka da abin da zan karanta yanzu <coughs> eh wanda yana da alaka da abin da zan karanta yanzu a cikin littafin at-tadmuriya din gashi ina budowa afwan zan dan karanto wannan ibnu taymiya ya kawo wata ka'ida wanda ka'ida ce ta malaman tauhidi sukan ce alqawlu fi sifati kal qawlu fi dhati sun kawo wannan ka'idan ne saboda toshe kofar kamanta Allah da bayi an gane ko kuma kayyafa Allah ka kayyafa Allah dangane da wata siffa ta Allah an gane saboda toshe wannan kofar ka ce ai bayi sun suffanta da wannan siffofin ko kuma Allah ya yi kama da bayi a cikin wannan siffar shi yasa suka kawo wannan an gane shi yasa suka kawo wannan ka'idar gata cikin littafin at-tadmuriyya na shekul islam ibn taimiyya gashi at-tadmuriyya an gane shine tahqiqul isbati lil asma'i was sifati an gane wa haqiqatul jam'i bayna al-qadr wa shar'i to mu koma gashi wannan qa'idar al-qawl fi sifati kal qawl fi dhati ibn taymiya yace cikin shafi na 43 yace Wa'aza aza ya tabayyanu bil asli sani ya ce wannan yana bayyanuwa an gane yana fitowa fili yana bayyana da ka'ida ta biyu ya ce wa huwa an shi ne a ce alqawlu fi sifati magana cikin siffofi na Allah kal qawlu fi zati kaman magana ne cikin zatin Allah sai ibn taymiya yace fa inna Allah lalle Allah laisa kamislihi shay'un babu wani abu da yake kama da shi da yake irinsa babu yace la fi zatihi ko a cikin zatinsa babu wani abu irin Allah sai yace wala fi sifatihi ko kuma a cikin siffofinsa babu wani abu irin Allah yace wala fi af'alihi ko kuma a cikin ayyukansa babu inda yayi kama da wani kaga ciki gurin guri uku ayya ya faɗi yace fa inna Allah laysa kamithlihi shay'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi ya ce Allah bai yi kama da kowa ba cikin zatinsa Allah bai yi kama da kowa ba cikin siffofinsa Allah bai yi kama da kowa ba cikin ayyukansa an gane to mu koma kuma mu tambayi su shehu tijjani wannan jawahirul ma'ani ne ka gan shi jawahirul ma'ani eh, jawahirul ma'ani tsaya ka ji gashi cikin jawahirul ma'ani in ka duba cikin juz'i na biyu eh ai yanzu mun sa ai ka'idan ne yanzu mun sa alkali yayi ai hukuncin yanda ake wa Allah to yanzu za mu koma nan mu ji suya suke masa in ka duba cikin juz'i na biyu amma na ga wannan dina baya motsi kuma kana jina ana jina yan ƴan uwa ko dai eh, network ne to gashi inda yake cewa cikin juz'i na biyu in ka duba wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin da uku gashi daidai nan ya ce wa ma'ana ƙaunin Shehu fi salati ma'anar faɗin shehu an gane cikin addu'arsa da yake yi Allahumma alhiqni bi nasabihi wannan addu'a yake yi Allahumma alhiqni bi nasabihi yace ma'anahu ma'anarsa yace huwa kaunuhu khalifatan anillahi shine kasancewarsa shi halifa ne na Allah fi jami'il mamlakatil ilahiyyati cikin dukkanin mulkin Allah duk inda Allah ke sarki yake sarauta to shi wannan halifan Allah ne a nan yace wa bila shuzurin ba tare da iyakance ko keɓance wani waje ba ko ina ya shiga shi halifan Allah ne ga mahallin shahid sai ce muttasifan shi ɗin halifa ɗin na Allah muttasifan mai siffantuwa ne bi jami'i sifatillahi da dukkanin siffofi na Allah wa asma'ihi kai ba wai iya siffofin Allah ya siffanta da su ba kadai wa asma'ihi mai sufantuwa ne da dukkanin sunayen Allah ya ce kai hatta ka annahu ainuhu kai ka ce ma shine Allah din ibn taymiya yace fa inna Allah laysa kamithlihi shay'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi kuji da kyau fa inna Allah laysa laisa ka misili shay'un Allah ba shi da wani abu irin irin sa ma babu wata halitta irin irin sa ma babu ita ballantana ma irin sa yace lafi zati ko a cikin zatin sa ne babu yace wala fi sifatihi ko a cikin siffofin sa babu shi kuma nan Shehu Tijani yana bayanin ma'anar cewa shi halifan Allah ne cewa muttasifan yana mai siffantuwa kaji fa halifan Allah yana mai siffantuwa bi jami'i sifatillahi da dukkanin siffofin Allah kakaf wa asma'ihi da kuma sunayen Allah yace kai hatta hamma ka annahu ainu kaga wannan kafin din nan kafin tashbihi ne an karya laisa ka misli shay'un din nan dan hatta ka ka annahu ainu kai ka ce ma shine Allah din to kaga a ka'ida ta ibnu taymiya wannan kafirci ne ba a kamanta Allah da bayi ba a misalta Allah da bayi ba a kayyafa Allah Allah ba ba wani halitta da ke kama da shi ko a cikin siffofinsa amma nan sun ce muttasifan bi jami'i sifatillahi shi halifa mai siffantuwa ne kaji fa muttasifan mai siffantuwa ne bi jami'i sifatillahi da dukkanin siffofin Allah kakab haba da Allah wa asma'i mai siffantuwa ne ga dukkanin sunayen Allah kai haba da Allah hatta kai saboda tsaba lilgaya ma kenan an gane hatta saboda kaiwa mutuƙa gurin siffantuwarsa da siffofin Allah ka kafɗin nan da sunayen Allah hatta kai har ya kai ma wani matsayi ka annahu kai kamar shi ainihu shine ainihin Allah din ba hatta ka annahu ainu kai ka ce ma shine Allah din saboda tsabar siffantuwarsa da siffofin Allah mu a ka'ida ta mu ta ahlus sunna ba wani wanda yake sifantuwa da siffofin Allah babu shi kakab babu wannan shine magana ina ganin akwai wani waje da ya kamata mu ƙara karantowa dai ciki inda Shehu Tijjani ke bayani dangane da haƙiƙanin waliyi yake cewa lau kushifa an haqiqatil waliyi la ubida yace kai da za a yaye haƙiƙanin waliyi fa bautata ta masa za a yi da za a yaye a yi tsirara ka ga waliyi tumbur to da bauta ta masa za ka yi shehu tijjani sai ke bayanin haƙiƙanin wali sai ce wa haƙiƙatul wali ya ce haƙiƙanin wali annahu yuslamu cewa shi wali akan tuɓe shi ne akan kwaɓe shi ne min jami'i sifatil bashariyati daga dukkanin wani siffa ta mutum yana mutum an tuɓe shi daga dukkanin siffa ta mutum yace wa ya ta'alla bil akhlaqil ilahiyyati zahiran wa batina to mu wannan mu a aqidan mu ba wani wanda yake siffantuwa da siffofin Allah ballantana a ce da za a kwabe shi ma da bautata masa za a yi saboda shi din suffarsa suffa ce ta Allah a mu ba ma wannan shi yasa wannan ka'ida ce kuka zaɓi ibn taimiyya a matsayin alƙali kuma gashi mun yi muku bayaninsa an gane Mala Abu Ja'far ka dawo ka fara ɗaukan mutane. Ka dawo ka fara ɗaukan mutane. Ka dawo ka fara ɗaukan mutane Mala Abu Ja'far. Ni na gama karatu. Eh, abin da yasa na dan ban musu waje saboda ka san eh, mun fi so nan mu ringa samun wannan ne ina sana na ban musu waje daya mutasifan bi jami'i sifatin layi din nan inda yake cewa wa ma'ana qauli shekhi fi salati allahumma alhiqni bi nasabihi yace ma'anahu huwa kaunuhu khalifatan 'ala fi jami'il mamlakatil ilahiyati wa bila shirubi yace muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi hatta ka annahu ainu shi halifa yana siffantuwa da dukkanin siffar Allah kakaf yana siffantuwa da dukkanin sunayen Allah kakaf kai ka ce ma shine Allah din hatta ka annahu ainu kai ka ce shine Allah din nan cikin jawairul ma'ani fa dan bude to shi yasa kaga mu ya saba aqida mu mu aqida mu ba wanda ke sumfantuwa da sufar Allah ibn taymiya ya faɗi fa inna Allah subhanahu yace laisa kamisli shay'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi ina ganin zan yi mitin ɗin kaina na ga akwai hayaniya ta wajen ka ba yanzu haka yawa to yanzu babu ah. a'a yanzu akwai eh akwai ƙara tana shigowa yanzu haka yana kara har yanzu yana ƙara tsayin cire kakkatoshin yana ƙara yana yi ko na'am har yanzu yana ƙara sosai har yanzu yana ƙara to bari mu ga ya za mu yi malanci yanzu haka yana yi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ba a ji yanzu ya yanzu ya daina har yanzu har yanzu ƙara ya salam Allah ya sa yanzu ya daina yanzu ya daina Ai yanzu yana yi eh eh da ci gaba kawai dauki amma yanzu yana yi sai idan na yi magana yake yi kuma ko na'am sai idan na yi magana yake yi eh sai idan ka yi magana a ɗan bani minti ɗaya eh kaka da kakka da mun baka minti in ma fiye da minti ɗaya ne ni dai na gama karatu na baka mintuna wannan shine abin da muka karanta yasa babu wanda yake kama da Allah cikin sa amma nan mun ji inda su suke faɗi da haka muna jira da Allah su zo su gaya mana yaya aka wani halifa wai ya siffanci da dukkanin siffofin Allah ya siffanci da dukkanin sunayen Allah kai ka ce shine Allah ba <laughs> kan Allah ya samu dace wannan mutanen mu a aƙidan mu ba haka ne ba mai siffantuwa da siffar Allah eh, babu shi shi mun karanto ibnu taimiyya ya yi mana wannan bayanin Allah shirye ku Malam Abuja Ja'far kai muke jira. Eh Malam Abuja Ja'far muna jira. Eh Malam Abuja Ja'far to eh muna jiransa E, ku ya haƙuri zai dawo eh ku ya haƙuri da Allah eh, ku yi haƙuri har ya dawo eh ku bari da Allah ya dawo eh to wannan shine a ƙa'ida ahli sunna kun ga abubuwan yanda suke tafiya assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam. Yanzu ya daina? Ya daina yanzu. Alhamdulillah. Jama'a masu kallon da sauraron mu kai tsaye. Wannan ita ce gabar da wannan karatu muka jingine shi ko muka dasa aya sai kuma zama na gaba idan Allah ta'ala ya ba mu an rayuwa da kuma lokaci da kuma lafiya. A wannan ita ce gaba da kuma za mu meƙa wa ku masu kallon da sauraron mu. abin magana domin mu saurara daga ɓangaren ku wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko kuma tsokaci a cikin karatun malam idan ma akwai inda ake ganin malam ya yi ƙwange ma'ana ya yi ha'inci bai karanta daidai ya fassara daidai ba to wannan shine amfanin buɗe layin wayan da muke kenan domin masu kallo da saurara su shigo su kuma yi mana bayani wanda yake na daidai wanda za mu gamsu da abin da malam ya faɗa in ma daidai in ma akasin daidai sai dai kash kaico wani lokacin ka rasa me yake faruwa mala alkanau ya yi karatu ya tashi kalau har a tashi ba a samu wanda zai kira ya kalubalanci abubuwan da yake faɗa ba sabanin za ka gani wasu idan suka yi karatu ana samu a shigo amma shi mala alkanawi ba a cika shigowa karatun shi ba kullum nakan faɗin wannan magana ba wai ba a shigo a kalla ba ta bangaren masu kallo za ka ga nambobi da yawa ta bangaren masu kira nambobi kuma sun yi ƙasa abinda nake nufi kenan gabanin mai tambaya na farko ko mai kira na farko ya kira a shek zan yi wani tambaya ɗaya idan kuma masu kira sun shigo ma iya ansa kiransu insha Allah in ba mu samu ba haka za mu haƙura amma dai gabanin tambaya na ga wani malami akan layi insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum <coughs> shek wannan wayan baya son mu haka jiya ma abin da ya faru ya faru a kira mu da wancan ɗayan layin Okay. To, Malam duka mun ji abubuwan da ka karanto daga ƙarshe-ƙarshe na cikin jawahirul ma'ani. So, abin tambaya anan shine Malam, kullum kuna ce jawahirul ma'ani, jawahirul ma'ani. Bayan ba duk ɗan ɗariƙa ba ne yake kafa hujja da jawahirul ma'ani ko kuma ya ɗauki jawahirul ma'ani a mizanin da za a dinga musu hukunci a kowane lokaci. Don muna samun wasu daga gefen su ce a'a, su fa ba wai suna bin ɗariƙa ba, abubuwan da ake cewa a jawahirin ma'ani don sun yarda da shi ko kuma suna tare da shi shin tambayan anan ne shak mutum ya yi zama halattaccen ɗan ɗariƙa amma kuma ba shi da alaƙa da jawahirin ma'ani ma'ana jawahirin ma'ani ya yi gabar shi ya yi yamma ko kuma jawahirin ma'ani ya yi kudu shi kuma yi arewa ya yi yiwu haka ko kuma Mala Abu Ja'far Na'am shak kana ji Na'am idan mutum to ya ajiye jawahirul ma'ani to ta ya aka ma ya san shehu tijjani har yake ɗariƙarsa shi ne ma tambayar in dai baka yadda da jawahirul ma'ani ba to kenan baka yadda ma da ɗariƙar ba gaba ɗaya kenan ma kai baka ma san shehu tijjani ba kenan in baka yadda da jawahirul ma'ani ba ka fahimce ni hmm, ina jin ka a ah, su suna bin ɗarikar shehu tijjani ne inda ya daidai to inda kuma yawa daidai ba wannan Allah ya gafarta mishi in ji wa ƙarya suke yi wallahi wallahi ƙarya suke kuma a gaban wa'insu ne suke faɗi ba dai a gaban mu ba haka suke wannan ƙaryar inda za ka gane ƙarya suke a baki suke faɗi kana ji na'am Allah ka ce musu ina ne inda to ba sa bin shehu tijjani a cikin ɗariƙar su gaya ma guri ɗaya e inda ya daidai suna tare da shi ah, to mun amma su faɗi guri ɗaya da bai yi daidai ɗin ba ba sa tare da shi ƙarya suke yi wai abin da suke gaya mana su idan su alkhairi yake hangowa baya hango sharri ku kuma idan ku sharri yake hangowa maimakon ku ringa duba ayyukansu na alkhairi sai kuna ɗauko ayyukansu na mummuna kuna faɗa su kuma idan su baya hango mummuna su mai kyau abin nan suke hangowa kenan yanzu ka ce yanzu dai ba su da cikakken hankali kenan tunda har in aka yi mummuna din kai za ka ɗauke shi a kyakkyawa kai ka aikata ko kai baka hango shi ba to ai annabi ake wa irin wannan biyayya ai shine wanda ake masa kallon cika abin nufi inda shi ji duk abin da Allah ya aiko shi na shari'a a cike yake Allah ya tsare shi daga sharrin shedan eh Allah ya tsare shi duk abin da ji ya faɗi to haka Allah ya ce a isar kuma ya isar daidai shedan bai yi tasiri ba ciki ba shi da mashiga shi kadai ne aka yi wa haka amma in dai ba shi ba Eh, to shehu yana fama da shaidanu sannan sukan yi tasiri kuma cikin tafiyarsa kenan duk inda ya zo aka wannan kawai sai a bi shi a haka to a mai da shi annabi kenan ai ana bi ne inda ka ga an zo rami kaka yadda a ja ka rami buɗe idanka ba a yin takalidul a'ama ba a haka ga wani shi yasa ibnu taymiya Allah ya masa rahama cikin majmu'ul fatawa hakan nan al-imam ibn al ya kawo a cikin littafin i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alami ibn taymiyyah ke cewa wa amma wujib yace wa amma wujubu ittiba'il qa'il fi fi kulli ma yaqulu min ghairi dhikri dalil yadullu ala sihhati ma yaqulu fa laysa bi sahihin yace fa in tabata martabatu rasul sallallahu alaihi wasallam allati la tasluhu illa bi Ya ce, amma a ce wajibi ne ka bi mutum cikin duk abin da yake faɗi wajibi ne kuma ka bi shi ba tare da ya faɗi dalili da ke nuna ingancin abin da ke faɗin ba a ce kuma dole ka bi shi a yi ce wannan ba daidai ba ne Ya ce matsayi ne na manzan Allah wannan matsayin baya dacewa ga kowa in ba ga manzan Allah ba da haka kowa akan auna ne in ya dace da na annabi sai a karba an bai dace ba abin amma su ba haka suke ba ƙarya suke yi a baki suke faɗi su ji wai su ce aishi shi wai ba wai masumi ba ne ƙarya suke masumi ne kuma sun yi imani da haka ka gane mm. yanda ka san faɗin Allah ne waje hadubi wata kanata ha an fusuhum zulman wa uluwa sun yi yaƙini masumin ne a aikace suke nuna ai masumi ne kuma albayanu bil fi'li a al qawl gwara ma ka faɗi ma ka ce ai masumin ne amma a aikace a gaba ai baka ɗauke shi ai masumin ba shi ma duk da ka ce ai masumin ne sai an tambaye ka dalilin faɗin amma gwara gwara ma amma ka ce ai ba masumi bane a baki a aikace kuma cikin komai kana masa makauniyar biyayya wato ai ya fi ƙarfi wannan abin da kake ma ya fi ƙauri sosai mana ah, to ai kana ji in mutum hmm. ya yi amal abu biyu ya yi sai da ya faɗi kuma sai da ya faɗi kuma ya aikata <laughs> bayan ya faɗi ne sannan ya aikata a in bai yadda da abun ba zai aikata ne amma wanda ya faɗi ba lallai ne aikatawa shi sai da ya faɗi bilisanil hal ya riga ya faɗi sannan yayi ta ɗibikin abin da ya faɗi abu biyu ya yi aishi wanda ya aikata shi yasa ƙarya suke yi fa idan kuma ba za su yi kira ba to eh, haka dai amma kana ji amma karatun yana zuwa fa wallahi yana zuwa eh, kaga nan wata halkoki da na zo na yi nan wani shehu wallahi ya yi kira na wai na daina yin ta ai na ce ashe kuna ji wai kamata yi a matsayin ka kai yanzu yanda ai kace wallahi har da koda ni, ni zai tilawa ƙasa ni bai san ban san irin wannan ba ni kawai ya kan bid'a ni na sani duk yanda ka kai wai mun daɗin baki wallahi wawa nake kallon ka in ma kana kira na ma ta ƙasa ma ka ji da kyau assalamu alaikum malami ne ke kallaye Malam Rabiu daga Faransa ya al'amura. Alhamdulillah Malam Bukari ya iyali ya kokari. Alhamdulillah ya karatun yau. To a karatun yau ai malam ya kuke mutanen nan na gaya maka. Farko dai Allah ya saka wa malam. Amin ya Allah. Na ga abinda malam malam ya sha karatu ya sha karatu gurin nan to to tunda yanzu karatu ne ake na ashari da suke cewa Ibn Taymiyyah yana kamanta Allah da mutane da sauransu to yanzu malam ya karanta wani guri a cikin littafi cewa wali an aka buɗe a ko riga ne ko sira ne ko kuma fata ne ta da wani wali za ka gan shi ma kamar Allah ne ma Allah za ka gan shi kamar Allah ne to shi wannan wanda ya maganar ya Allah ne har ya san kamar shi har yake kamanta da wali in an cire mishi wannan kayan ya ga Allah ne har ya san yadda Allah yake kuma ya san yanzu yana so ya ce mana ya san da Allah yake ya san yadda wali yake asalin asalin wali nan, haka suke nufi nan malam ko kuma ya a ah, ai kana ji ai ba yanda za a yi ai ya kamanta wani da Allah face ai mun yi bayani a cikin wannan ai karatun a lokacin da muke bayanin tamsili ai ba yanda zaka kamanta Allah da wani sai ka fara sanin Allah ma sannan kuma zaka san ai yana kama da wani kuma <laughs> eh Allah abubi ne ya san yanda Allah din a yake shi yasa yace ai yana ai kama da shi wani ko wani yana ai kama da shi kenan na ma akwai wannan a cikin eh akwai wannan a cikin gun su sannan sai su dauka kuma suna dora wani daban wanda ba shi ba ruwan shi bai taba wayo wannan magana ba <coughs> eh idan suka samu jahilai suke wannan haka ba wata tambaya ba da aka ma malamin su ba wallahi malam haka yake kwana kwana bai ansa tambayar nan ba kawai yayi wayo ya guji ya bar kowa a gurin

wa alaikum assalam wa rahmatullah shek malam abu jafar akaramaka Allah ga alganawi ina ta eh, <laughs> ka ka <laughs> yanzu haka ina hanya zan karasa gida to kawai sai na dan gude sai na ga na ce gashi na mala alkanawi ya hau amma dai na san karatun da kai a kan tuhume-tuhumen da yan ɗarika suke wa ibn taimiyya suke bakewa da shi yawwa na yi wannan kuma sai na ka inda suke cewa shi kutubi da wani ko ya halifa yana siffantuwa da dukkanin siffar Allah sai na kawo inda ibn taymiya kuma inda suke cewa me ban ji ba inda suke cewa me inda suke cewa shi halifa muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'i hatta ka annahu ainuhu dinnan bayan na kawo zantukan ibn taymiya inda ke cewa fa inna allaha laisa ka misli shay'un la fi zatihi wa la fi sifati wa la fi af'ali dai da zantuka cikin al'aqidatul wasitiyya din na kawo to sai na ɗauko nasu kuma sai na auna to masha Allah to kaga an dan wajen aka rawa kallahu mm wato duk wanda yake karanta littattafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Hmm. zai tabbatar da shekul islam waɗannan tsufa a yan irin su shehu tijjani da bai ba hmm. to zai tabbatar da littattafan shekul islam ibn taimiyya to gaba hmm. ɗaya waɗannan tsufa yan sai dai in ka kafurta saboda manhajin da suka ɗauka kwabo da kwabo suka je suka ɗauka ɗauko manhajin ibn arabi su hallatu to kaga salamu alaikum wa alaikum salam ana jin akwai magana shekul islam akwai magana shekul islam ibn taymiya da ya yi ta wanda ya kawo magana cikin ya ce man shabba Allah duk wanda ya kamanta Allah bi khalqihi da halittarsa mm. ko ka kamanta halittar wani da da Allah sai ce wa haza dallun mubtadi'un wa jahilun mm. yace ba wanda zai yi wannan mm. wala haka shehul islam ya faɗa ka gana batacce yace kuma dan bid'a yace kuma jahili to kaga ba ta da za a yi wai yanzu ga wani sufi ya ɗauko maganar shehunsu yana so ya gwara ya ce ga ibn ya ce kaza shi yasa abin da ya bani mamaki mala alkarawi ana jina sosai ana wato tun daga kan manya-manyan shehunansu har izuwa mm. matsakaita har izuwa ƙanana mm. wallahi sabida ba kunya mm. ba wanda baya yi wa shehul islam ƙarya kace tun daga manya har ƙasa babu ke faɗe ta ba su gilla ƙarya su ce shehul islam ya ce kaza wallahi idan ka je ka duba sai ka ga amma shehul islam yana raddi ne akan maganar su masa ko kuma hmm. in ma yana cikin jawabi ne kafin ya rufe maganar sai su liƙa masa ko kuma in ma kwata-kwata bai taɓa faranta ba ma sai dai ma ka same shi ya faɗi sabaninta, amma wallahi sai ya ga sun hmm. takire sun liƙa ibn taimiya sun ce wai ya faɗa amma malam kashi su Eh? ya yi malami ya zauna shi da zai shirya da al'umma ya zo ya kirkiro ƙarya kuma balma ƙaryan a malami dan uwan shi ko kuma wanda ya gabace shi wallahi malam idan idan ba da ban waya ɗaya ce a hannuna ba amma na san malam alkarawi zai iya sa maka wallahi ko Sheikh hmm. sharif sa da yawa ibn taymiya wannan ƙaryar eh Sheikh sharif sani aka ce duk aka ce fa malamin hadisi ne fa duk afirka ba ya yi magana da ba daidai ba layi tafiya babu wannan maganar sai dai ma ka je ka ga sabanin wannan maganar wato abin da yake faruwa ni abin wato galibi waɗannan mutanen sukan dogara da littattafan wasu makiyan ibn taymiya idan suka ji sun yi wata magana sun ce da ibn taymiya ya faɗa to shin ibn taymiya wajen suke faɗawa taymiya ya faɗi kaza ana komawa sa dan wallahi da na gaya maka a duk duniyar malamai idan ka ɗaga wa'annan malaman mutum biyu da shekul islam ibn taimiyya da muhammad bin abdul wahab wallahi ban ga malaman da aka yi musu sharri su kai musu karya irin waɗannan mutum biyun ba karya mm. da kage da sharri kuma bayan littattafan waɗannan malaman fa ya cika duniya ko ina shi amma har yanzu ba za ka rasa wai ka ga mutum ya kare ya ta ibn taymiya ya ce kaza yanzu ka duba a irin wayan san rayin fa wai wani ya fito ibn taymiya ya ce Allah yana ko ina da zatinsa dan Allah ka duba wannan karyar mana wai ibn taymiya ya ce Allah yana ko ina da zatinsa bayan ku akan sa ba anin wannan mana fa taimiya amma kun kasa asan idan aka ibnu taimiya ya ce kaza saboda ibnu taimiya ko makiyansa sun yadda malami to idan aka ce ibnu taimiya shi yake kaza to kafin ka ture maganar in dai ya faɗe ta to za ka sha wahala. Mm. To shi yasa suka fi gwamnati su liƙa wa Ibn din dan wannan aƙidar ta su ta sha. bayan ina wallahi ba zai ba zai ba zai li ba Sheikh Sharif Sale yanzu wacce ya faɗi magana da duk duniyar littattafan Ibn Taymiyyah babu ita kuma ya ce wai Ibn Taymiyyah ne aka tambaye shi akan ah, istiwa'i da ya ce ai al'arshin ma yana da yawa akwai wani akwai Allah yana halitta wani ya halitta wani aka ce wai ibnu taymiya ai wannan ya fi kaza da kaza ba wannan maganar ma kuma shek maganan kari kari maganan kariya ne da niyya ba kuskure bane ba wani kuskuren na gani kawai gaba ɗaya maganar ma ba a taɓa yin ta ba wallahi ai mala alkanawi yayi karatu ya kai so nawa akan wannan maganar ya yi kalubale akwai waɗanda ma suka yi gangancin shigowa cewa za su nemo tun da sharif sale ya faɗa akwai ta mala kanawi ya ba su sati ɗaya sati biyu mutumin nan ya gudu bai kara dawo ah, eh na kan sallahu cewa za ka yi a ah, nan malam da ka faɗi dai cewa za ka yi nan waɗanda suka ce za su zo nan a tattauna da su ne suka gudu ai da ka faɗi kowa yi. Su ne, su ne. Wallahi sai da ya shigo ya ce wa ya ce wa alkarawi cewa sai ya nemo magana tunda kin sada ya faɗa. Bincike ake. Su suna da yakinin magana akwai ta. Saboda su suna ganin Sharif Sale ba zai zai wa Ibn Taymiya wannan abin ba. Kana babu yin dariƙa wallahi tallahi ban cire wa kowa hula ba. sai kaji ya je ya baro wata magana ya ce ibnu taimiya ya ce wallahi kabibu ya za ga kage masa kariya ko ko ya ga maganar bai fahimci ma mai ibnu taimiya yake so yake ba wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu ka a akan wani littafin madatai da wai taimiya ya ce Allah yana ko ina da ta sa da in ka duba cikin littafin sai ce wai abu ayyan ne a cikin wani littafin ibnu taimiya. a ah, to in abu hayyan ya faɗa kawo littafin da abu hayyan ya faɗa wai wai abu hayyan ya ce da idan sai gani ka ji da idan sai gani ba a cikin littattafan ibn taymiya babu wannan magana dan Allah ka duba kan ya mala yanzu wannan a nakali a ka'ida ta bahasi ka yi wannan ai haramun ne <laughs> wallahi haramun ne a ka'ida ta bahasi ka ce wani ne ya faɗa ya ce ya gani ibn taimiyya da idan sai gani to ina littafin littattafan ibn taimiyya boyayyu ne kuma wannan abu hayya din ba makiyin ibn taimiyya ne lamba ɗaya. to da yaya zaka zaka dinga hukunci da irin wannan shi ya sa galibi in suka yi littafi ko suka rubuta abu aka kici to wallahi sai ne su yi ba su a wajen Mala Abuja. Eh, akan ba wani ya shigo, ko za su shigo su kawo maka wajen Akwai kiraye-kiraye ma za mu gani Allah ko za a kawo wajen. Eh, akwai wajen la'alla. Kai ma ka tara kura a wasu bangarori ka ce sharif sale ya faɗi wasu maganganu bincike ya nuna eh, eh, a <laughs> karmakan ya sauka a karmakan lawo. ok shek malaka kisu ya sauka tunda ya sauka shi kenan eh ba matsala to akwai kiraye-kiraye da yawa bari mu gani <clears throat> ga wani malami tun da zo yake ta fama ba mu sani ba ko to Allah ya samu gaban famawa a karatun malam ko shi an ai mu neman su muke <laughs> saboda sahaba kuma neman kwaki ai a ah, Allah ƙarya ne mu mu duk mai neman mu ya san inda zai same mu Allah duk mai neman mu ya san inda zai same mu malam Abu Ja'far kawai muna abubuwa ne saboda za a yi ta wayar da al'umma amma waye bai san ƙarya suke ba matsorata ne kuma ai kowa ya sani kawai mukan yi ne yanzu saboda mu wayar da al'umma fa amma ba wanda bai san ƙarya su wannan <clears throat> malami ya yi ta kira tun ɗazu da yawa kuma mun kira shi ba mu same shi ba ko kuma bai ɗauka ba ba mu san me ya faru ba bari mu ba shi minti ɗaya idan bai dawo ba za mu karkare insha Allah to a minti ɗaya a naku fahimtan ko a naka hangen nesan ko da iya ijtihadi me yasa shi ibnu taymiya ake ta mushi wannan kamar yadda kuke faɗa ƙarya wannan yayi jifa wannan yayi ƙazafi wannan yayi ha'inci wannan yayi ƙwange a yadda kuke faɗa me yasa shi ake ta mushi ake ta marubita da kulli to abin da yasa ake masa haka shine na farko su masu yi musu hakan ya na su sakat ya na su su hmm. bata addinin Allah ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar karantar da al'umma duk batan da suka kawo zai yi raddi ya ce kafirci ne baya cikin addinin Allah to su kuma ba su iya ramawa ta wajen karatu ba saboda ya sha gabansu a karatu kaga dole sai dai a bullo ta babin sharri a ƙarya amma in dai dan ta karatu da wujja ba su iya ba kamar yanzu fa kai ne fa kake faɗi fa cewa idan na zo yin wannan karatun ba mai kira kuma kaga bana zagin ku. amma tare da haka ana samun mahaukata suna zuwa su yi min sharri akwai wani mahaukaci da kuka saba kawa amma yanzu na ga ya daina zuwa wai ya ce wai na ce ba na zagi wai har kafurtawa ma ina yi kawai sai ya danna muryata ga alkalami ya ito eh kaga irin wa'annan kaga ai ba su iya bane ta karatu shi yasa dole su je su ƙarya su shirri amma yanzu ko nawa ka bashi kace ya hauro nan ai ba zai iya zuwa ba wallahi ba zai iya zuwa ba gwara ka ce ya je ya rungumi transformer ya mutu a rana a take daga ce ya kira nan yanzu wallahi ba zai iya zuwa ba to amma kaga saboda ba zai iya da ni ba sai ya koma gefe in je na ƙarya ya nemi sharutu haka ibnu taymiya ma suka ringa masa ta karatu ba su iya ba sai su je gefe sai su te masa sharri shine babban dalili gaskiya to Sheikh, a wannan bai dawo ba tambaya na ƙarshe wanda daga shi za mu dasa aya insha Allah mu baka dama ka huta lokacin shi a ibn taimiya a wa'anda ya zamani da su ba a samu abokanan adawa ba a wajen gwagwarmaya wanda suke a aƙidansu ya saba wa juna wanda suke bugin buga a wannan lokacin wanda su ma suka dinga mushi raddi da dai a faɗin aibobin shi da wasu kurakuran shi yadda yanzu ba mu cika ji ba a in ana karantowa ba a cewa wane sun yi zamani da ibn taimiyya ko kuma kaza kaza da sauransu ga matsalolin ibn taimiyya kamar shi yadda ya hana wasu sakat to ai kana ji wato ai ai abin ne na yanzu dukkanin wani wanda zai ce ma wai gashi ibn taimiyya kaza ƙarya yake ba shi ya je littafinsa ya karanta kakanninsa na bayan wanda ko suna nan a zamanin ibnu taimiyya ne suka ringa sharrace-sharracen nan suna rubutawa shine ma shi ma yake karantawa ai hatta abubakar madatai duk abin da ya faɗi ko ƙarya ne wallahi a ce wai ya je ya ɗauko majmu'ul fatawa ya karanta ya ga haka naƙali yayi kwafa yayi na dai bayan da suke sharri suke rubutawa shine su ma suke zuwa suke kwafowa amma ya ce ya ɗauki majmu'ul fatawa yana karantawa ya kama nan wala ƙarya yake yi hmm. ba zan ce bai ganin majmu'ul fatawa ɗin ba da malami ne amma in ka ce bai taɓa karanta feji goma ba to ba lallai ka yi ƙarya ba a malam ya ya mallaki littafi ya kasa karanta feji goma Wa ya ce ma to ya mallaka ba lallai ya mallaka wa ya ce ma ya mallaka wa ya ce ma yana da shi a yana wahala ce ba ya da shi wahala ai a wajensa da ya sai majmu'ul fatawa ka san wai har mujalladi nawa ne ban dai sani ba yanzu amma majmu'ul fatawa yanzu batun dubu ɗari da wani abu ake ba Ah, ko dubu nawa ne shakku ba kuna sayar da tafan shehunai ba da abin nan abin nan ba a'a mu ma kana ji ai su littattafan shewunan kana ji saboda ai shewunan ba wani ilimi suke da shi ba ba su da irin ai littattafan ibnu taymiya wala ba su da shi wallahi ba su da shi ai su littattafan su ba sa tsada saboda kana ji ilimin nasu bai cika ba da har za su irin wallafa wallafan nan ya yawa yi. ilimi eh dan littattafai ne ƙanana amma sai barna eh ka san irin ƙananan ɓeran nan eh, irin ƴan ƙananan eh, irin ƴan ƙananan ɓeran nan ka san akwai su da ɓarna, to irin haka fa littattafan malaman da dika suke ƙanana ne amma sai ɓarna, cike ke da shirka da kafirci da bid'a amma ƙanana ƙanana haka za ka ringa kallon su yadda ka san ƙananan ɓeran nan ai ba su da ilimin da za su irin ta'alif ai na ibnu taymiya ma ai ba su da ne kawai ake hadawa eh yan littattafai ne kawai yayin da mai shi ya shiga ɗaki ta masa karo shedan ya haska masa ai fitila kawai sai ya fito ya ce ai ga yanayin yanda Allah yake shi ma ya ga Allah ya zama ari sai ya ta rubutawa cikin littafi ai haka ke. an yi tarayya da shirin a rubuta littafin addini ah. menene <laughs> kai to ai kana ji ai shedan kana ji ya fi ah. shigowa addinin kai ai ta addinin ya fi shigowa a in ya shigo ta fannin shedanci ai ba zai yi barna ba kai ka san shedan ne yanda ka san dai munafiki munafiki ai ya fi barna wa addinin musulunci ko amma ta aka yi ai ya fi barna ga addinin musulunci saboda ya shigo ta addinin ai mm. to haka ma ai ai shedan ta addini yake shigowa Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin Sahihul Bukhari cikin kitabun tafsir in ka duba daidai faɗin Allah wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa wa la yagusa wa ya'uka wa nasra yace farkon gumaka da aka taɓa yi wanda kaga ta wajen bayan Allah ta addinin aka shigo amma sai aka assasa kafirci tana a yace ce wa'annan su waddu ɗin su ya uka su nasara din nan ya duk sunayen waliyai ne a zamanin annabi Nuhu. Da suka mutu sai shaidan yayi wahayi kaga ta'addi ne a ya shigo musu sai ya ce a yi mm. mutumin su da yake bid'a ce. To daga ƙarshe dai sai suka koma gumaka. Kaga asalin gumaka kenan ai ta addinin ake shigowa. in ba shigo ta addini ba ba lalle a yi barna ba Allah ya sa mu dace mala Abu Ja'far ba zan gushe ba ina ƙara faɗakar da 'yan uwa dangane da ginin markazin tauhid da Allah koyaushe karatu ina faɗakawa saboda ba mu san bawan Allah da za mu kasance tare da shi ba a zaman mu gaskiya yi muna aiki a gama aiki amma wani kirsi yake jira bai sami inda zai sa dukiyarsa bane yasa ba ma gajiya kamar yadda 'yan uwa suka sani akwai ginin markazin tauhid wanda har yanzu an dai ci gaba da gini amma ginin ba sosai ba gaskiya saboda muna da buƙatar kuɗaɗe kullum ina maimaitawa wannan shine abin da zamu wa addinin lokacin da muke da rai yau na je wani masallaci na ba da sallar juma'a layi lokacin da na hau kan mimbari kafin na fara khutuba layi da na wan da na kalla na hanga na waiga na ga gefe na na hagu da dama a sauwan gaba tsofaffi wannan tsofaffi ne wallahi abin da ya zo raina shine na ce Allah kenan duniya kenan to kaga wannan sai na tuna wato wa'annan bayan Allah ɗin di yanda ya yiwu in ka bibiya sun yi wa Allah aiki lokacin da suke samartaka ga mm. su addini ya dame su har sun tsufa kuma gaskiya yadda na kalle su waɗansu ka ce ba irin alhaza wannan ba ne ƙila kaga a lokacin da suka samu sun wa Allah aiki Allah abin da kawai ta tunani kenan to shi yasa yanda kake saurayi kake neman kuɗi kake da shi to yi ƙoƙari kai wa Allah aiki idan Allah ma ya jarrabe ka da rashi da girma ya kama ka to wannan ladan da ka saba ni taimakon addinin Allah har yanzu Allah yana baka saboda baka da dama ne da kayi shi abin da muka zo yi duniya kenan shi yasa ɗan uwa ku taimaka baka sa account number ba ban gani ba ko baka da account number nan a sa account number wanda Allah zai azurta mu da shi ba da zai taimaka gashi aikin ran na malam kakisu ya je ya haska ya tsaya in duba ina jin akwai aikin dan na haska muku a nan ku gani inda wannan aiki ya tsaya shi yasa yan uwa ku taimaka ka gani ga aikin ga aikin ga aikin ka gan shi hmm. ina zuwa tsarin wannan a isa wannan saboda ilmin aw waladun salihun yad'u lahu aw sadaqatun jariya to sadaqa jariya malamai sun ittifaki gina masallaci yana daga cikin sadaqa jariya gina makaranta yana daga cikin sadaqa jariya gina duk wani abu da za a yi. don ɗaukaka addinin musulunci yana daga cikin sadaka jariya shi yasa wato a cikin sunfin waɗanda za a ba wa zakka har wajen da za a ɗaukaka addinin musulunci dan Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa da ya faɗi waɗanda za a ba wa zakka yake innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal na sai ce wa fi sabilillah to kalmar wa fi sabilillahi gina wajen da za a ɗaukaka addinin Allah wajen yin da'awa ya shiga ciki don yana cikin wa fi sabilillah to in dai ya shiga ciki yana daga cikin wa fi sabilillah to kaga idan mutum yana da wata zakka da zai fitar to zai iya warewa ya kawo mana don mu ci gaba da wannan ayyuka na alhairi da muka ɗauko don mu kai gaci wannan yana daga cikin inda za ka sarrafa al'amura don da aka ce walgarimi na wafi sabilin lahi wa binin sabi Allah ya ce farizatan min Allah kaga Allah da kansa ya raba zakka to kaga ginin masallaci ginin makaranta irin waje wanda za a yi da'awa na addinin musulunci yana daga ciki wato kullum ina daɗa faɗa ina maimaitawa wato mun ɗauko wani tsari mai kyau a wannan waje babban tsarin da muka ɗauko shi ne ina gani ina gani ba a gani gaskiya shi yasa sai muka haɗa wajen da library libraren nan za ta zama ba wai ta wasu mutane ne kasun ba a'a ta dukkanin al'umma ne ɗaliban ilimi amma tana da ka'ida ka'idar yadda za a tabbatar da littattafan ba su balban ba littattafan suna nan kowa zai zo ya amfani don wani yanzu yana daga cikin abubuwan da yake kalubale ga ɗaliban ilimi wato rashin wuraren da za su zama su yi bincike da yake da littattafai masu yawa wanda suka haɗar da mawad wanda suke masu yawa to kaga nan wajen za mu samar da waje a sama waje a sama babba wanda za a cika shi da littattafai. wanda yanzu ke nima fa 'yan uwa ya na gaya muku wani albijin wallahi akwai bawan Allah da ya ɗauka ya fara siyan waɗannan littattafan kuma an fara siyan su an yi nisa ma da siyan littattafan waɗanda za a zuba a cikin lazarin nan ya ɗauka yana yi a hankali duk lokacin da ya samu faraga sai ya turo da kuɗi a cikin tafsirin kurtubi ne tafsirin tabari ne wannan tafsirin ne a zuwa bayan da dai sauran littattafai muna nan da su mun fara aji wanda in Allah ya yarda lokacin da muka gama to sha Allah ma littattafan an riga an tare to kaga idan aka ce ga littafi ga wajen da za ka zauna ka zo ka yi binciken ka ka zauna ka yi bahasin ka duk abin da za ka yi na bahasi ta ga alhamdulillah to kuma bayan wani littattafan za mu tanadi hasu ba hasu ba cikin layi da jima to dai baruka za mu yi mai kyau dan uwa wanda in Allah ya yarda idan muka gama duk wanda ya ga tsarin zai ga cewa gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu eh, zai ga cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Allah ya taimaka mana kun ga yan uwa ga su dai abubuwa wanda suke da Allah ka taimake mu Allah ka ba mu sabati Allah kuma ka sanya muna yi don yan uwa a kula akwai account number a sama wanda za ku ganta yiki ba insha Allah muna nan wato Ina so ne gurin masu aikon <coughs> shek ai <coughs> ko ba sa wajen masu aiki ba kowa ya ga a kasan da yake nan mutane suna so su gani yanda ake aiki da yanda an kudin su ke tafiya wanda muna godiya ga Allah yanda mutane kuke bada haɗin kai wajen gudanar da wannan aiki akwai 'yan uwa da yawa da suka saka kuɗi ba za mu gushe ba muna duka godiyanmu ga ja fm dan sun ce ma kada a faɗa to amma dai duk mutumin da ya wannan irin hoɓɓasa din dole za a faɗa wato ja fm irin abubuwan da suke suka bamu shine muka tuyo wannan bulan da shi ganci muka tuyo don mu ci gaba da wannan aiki sannan kuma akwai kuɗi muna da shi a cikin akawun don uwa za ku ga a sama akwai lamba akawun da na sa to eh mala Abu Ja'far gashi wannan ne dai haka insha Allahu! Allah zai nuna mana ka ba san da aka gama aga idan ka zo ka samu inda za ka sauka tunda kai ma ai tafiyar addini ko in ka zo akwai gurin sauka in ma karatu kake so ka yi alhamdu in ma haka nan dai haka insha Allah sannan an gama Allah yadda kuma akwai alamu na cewa muna tare da mutanen Allah muna tare da mutane bayan Allah masu son taimakon addini shi yasa aikin kawo yanzu kowa mamaki yake saboda aiki ne ba karami ba a yanzu haka inda ya kai dinnan kuɗin da aka kashe Allah ne kawai ya san yawan su daga fidda foundation da kuma har aka zo na masallaci aka zo ga gidan malama shi ma aka tayar sai kaga abun in banda taimakon Allah wala abun ba zai kai zuwa ga haka ba Ya sa muna ƙara janyo hankalin yan uwa ga account number na Unity Bank za ka ga an sa sani Rabi'u Shi shine ake sa wannan taimako na ginin masallaci za mu zo mu yi account da sunan markazin komai akan yi shi a hankali ne inda cewa aka yi muka ce dole sai mun buɗe account da sunan wajen to da ba mu kai yanzu ba amma cikin ikon Allah haka gashi mun dauko muna kan hanya kuma in Allah da za mu kai account to da sunan markazi dukkan wanda duk wanda yake harkar addini ya san buɗe account na masallaci akwai ɗawainiya ya yi dole kuma nan haka to duk abubuwan da suka tsince da mu kenan don har yanzu ma ana ta bibiya kuma insha Allah zai tabbata ma ko yanzu ma alhamdulillah kuma mun san in muka cewa za a ci gaba da taimakawa yadda ake taimakawa Allah ya saka muku da alkhairi akwai na momo na wannan waɗanda suke wannan duk da cewa ina ƙara kiran waɗanda suke kasa waje na wato momo nan an gane mo ba ni haka wato kaga wani ya shigo yanzu yanzu nan kaga alatu wallahi nan yanzu yanzu na ga wani ya sa Allah ya biya ka da gidan aljanna Allah ya ma sa kai da gidan biya ma bukatun ka duniya wa lahira Allah ya yi ma jagora cikin dukkanin al'amarin ka ka ma in kana da su baka da su Allah ya azanta ka da su Allah ya baka kyawawa na gari gartattu mata ta Allah ya azanta ka da ita in baka da ita in kuma kana da ita Allah ya haɗa hankulan ku ya sanya albarka cikin zamantakewa lokacin sarki ya buɗa ma gurin harkokinka abin da kake nema Allah ya baka Allah maɗaukakin sarki ya ma jagora kuma Allah ya mana gaba ɗaya da kuma waɗanda suke taimaka su ma ba mu taɓa manta da su ba da ku isha FM kuna daga cikin wanda markazu tauhid da zai manta da ku ba wallahi iyaka yanda ma kuke zuwa ku zauna a zo a yi karatu duk da mun san cewa addini kuke zuwa. amma kuma wajibi ne na ba kuma kuke amma kuma sa'annan kuke sa nan ba kuma wannan sila ne na alkhairi na mazala ka ce addalu alkhairi ka fa'ili duk wanda ke nuni aikin alkhairi kamar yana aikata wannan Ya yasa ga mummunan da Allah bai ma to ina ƙara maimaita wayanda suke nan wajen nan ya kamata a ce kumfa na gida ya kamata a ce kumfa na gida wannan mugu baya motsa shi yasa da na ma daina faɗuwa shi yasa da na daina sa shi na koba to amma ban sani ba ne suka tashi din dan wajen ne suke canjawa dan ka san akwai wannan tsarin in ka turo daga can waje naira ta kan shigo to ban dai da ko haka suke yi wannan na Ghana series ne amma ban ga yana mutawa kai kada dai ku manta Allah ya yi muku baiwa kuna inda kuke ne ba kuna samun abin da ɗan ku ba sa samu to kamata a ce ku gode wa Allah ta hanyar aiki da addinin Allah ya ma da ɗan uwan da ba samu abin da ku kuka samu ba yasa Allah kuma ya muku jagora cikin inda kuke ya tare muku addinin ku da mutuncin ku duk kasashen da kuke inda kuke zuwa dan neman da ku Allah ba ku Allah ya azurta ku da halali da tare muku addinin ku duk inda ku fita da mutuncin ku da abin da ku da Allah ya ku jagora da kanmu da muke ta wannan duniya Allah ka yi zan ku shine sanadiyar tsiran tsiran mu da su Allah ya samu zaman ku wanda addini zai dauka da sanadiyar su Allah ya kaira da kake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika da mu mutum ne ba mun ne To, jama'a ku ya kuri? duba da yadda zaman namu ya kasance, ba mu samu masu kiraye-kiraye ko kuma masu tambayoyi da yawa ba, amma iya wanda suka shigo ma muna fata abubuwan da su suka zo suka karantar da mu, da kuma shi ma shehin malamin da ya zo ya karantar da mu, duka muna muku addu'a ko muna fatan Allah ya tara mu a cikin lada, alkhairin da ke ciki Allah Ubangiji ya sada mu. kullum fatan mu Allah ya azurta mu da malamai masu buɗaɗɗen zuciya wanda za su zo su karantar da mu abin da yake ne daidai abin da kuma yake ba daidai ba su an karar da mu su kuma yi mana nasiha su kuma tsoratar da mu akan abin da yake ba daidai ba don haka kullum fatan mu Allah ya datar da mu da kuma ku masu sauraro gaba ɗaya. To, Allah ya ba da ikon taimakawa. uh, kamar yadda aka sa account number da na momo da kuma wancan na unity bank kenan wanda sunan mala alkainawi ne a kai duka duk wanda mutum ya tura insha Allah sako zai isa inda ya kamata kuma za a dora shi a inda aka faɗa za a dora insha Allah don haka wa'anda suke da dama a wannan shine account number da za a iya taimakawa cikin yardan Allah wannan yana nuna cewa mun zo gaban da za mu muku ban kwana sai kuma zama na gaba idan Allah ta'ala ya haɗa mu a kuma wani maudu'in da kuma wani lokacin a gabanin mm, ja labulen shirin zan iya hango wasu mutane ko da ɗaya zuwa biyu na iya kiran sunansu duba yadda da suke da jajircewa abubakar hashim allah ya saka maka da alkhairi malam najib ba tabbas allah ya saka maka da alkhairi wannan mutane ne wanda suna ƙoƙari wajen bibiyan isha fm akwai abu algoni allah ya saka abu algoni abu allah ya saka maka da alkhairi allah ya ƙara wa rayuwa albarka